والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan yammaci na ranar litinin sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da shirin ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida gabanin mu fara tafsiri akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa mai tambaya na farko yake cewa malam shin al rashid sunan Allah ne ko siffar sace domin na ji wani malami ya ce siffa ce ta Allah kuma ba za a iya sawa mutum sunan da yake da siffar Allah ba to malam yanzu za a iya sawa mutum suna Rashid? a ana da hakika abinda malamai suka bada fatawa daga cikin su akwai Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz da hay'atu kibarul ulama kwamiti na manya-manyan malamai sun ba da bayanin cewa ar-rashid baya yakan Allah mana idan ka duba al al-qur'ani ba za ga ma'ana ya tabbata cewa Allah ana kiran shi ar-rashid ba haka nan hadisai ingantattu kisa ina iya tunawa a lokacin muna karatu a jami'an musulunci ta Madina wani abokinmu yana da suna sunan shi Abdulrashid to ya aika mata washi ma da karan kanshi kuma amsar da suka bashi kenan wanda daga nan ya cire kalma abdurrashid din ya zama ana kiran shi rashid Abdul abdurrashid da haka akan wannan ba za a kira mutum abdurrashid ba sai dai za a iya ce mai rashid rashid idan ya zama su suna dama a kalma ko labazi, idan ya zama sifa to yana tashi daga suna in ya zama suna yana tashi daga sifa yana zama suna da sifa abin da ya shafi Allah madaukakin sarki kama ar-rahman suna ne na Allah kuma siba ce ta kunshi siba ta rahma ya kunshi siba ta rahma kama ar-razzaq suna ne na Allah kuma ya kunshi siba ta azurtawa ta Allah madaukakin sarki kamar al-khaliq suna ne na Allah kuma ya ya kunshi sibatuwar Allah da al-khalqu halitta haka nan sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sibobi a ciki kamar muhammad kamar ahmad ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad ya yi dogon bayani ya kama ganganu gane cewa da muhammad da ahmad wanne ya fi domin duk suna ne da yake nuna godiya ko wanda ake yawan godewa ko mai yawan godewa Allah to haka nan sunayen alkur'ani alkur'an sunayen shi da kama alkur'an alkitab duk wannan suna ne kuma sifa ce amma sunan da za a sanya ma ko a sanya min ko wani mutum to idan muka dauki kalmar a matsayin suna to sifar ta fita shi yasa za ga ana kiran mutum Hassan ko da ba Hassan din bane ko da mummuna ne za a ce mai Hassan kira mutum Jamil ko da ba Jamil din bane a kira ta husna husna ma'ana husna kyakkyawa kyan ma ma'ana sai ka ce mafi kyau husna mafi kyau amma za ga an kira wata sunanta husna amma ba ita tafi kyau ba saboda a nan ana amfani da kalmar dai a matsayin suna ba matsayin siba ba idan ta zo a matsayin siba kuma sai alamiya din ta fita kama yanzu jamil hasan yanzu idan na zo na ce haza ma'ana idan na ce haza kalamun hasanun haza haza kalamu hasanun ko haza kalamun hasan kalma hasan a nan ba suna ba ce da haka nan ba za ta ɗau ma'anar suna ba amma da zarar na ce ja'a ja'a to al-hasan anan ba ba ta dau ma ba bane ta koma suna amma wadancan sunaye da na ambata sunayen Allah sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallama shine a lokaci guda suna ne kuma sifa ce amma mu duk sunayen mu ba sa dauke da sibobin mu za ka iya mutum ga sunan shi abin da yake nufi amma kuma sibai ta saba da wannan da haka ba laifi na an kira mutum rashid an kirawo shi rashid ba an rashid ba rashid wannan babu laifi anan zai zama kamar suna ne mai kyau mai ma'ana mai kyau amma dai abinda malamai suka bada fatawa ar-rashid baya cikin sunayen Allah madaukakin sarki wallahu a'lam wanda yana cewa wai akwai hadisin da ya ce wanda ya ajiye kare kullum sai an cire masa lada hasana daya ko abin da ya kama da haka idan ba na kiwo bane ko na gadi eh akwai hadisi akan wannan akwai hadisi a bukhari akwai a muslim akwai a sauran jama'an hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada duk wanda ya ajiye kare wanda ba na farauta ba ba wanda ake farauta da shi ba ba karan kuma da yake na kiwo ba ma'ana ba karan da zai taimaka masa ya kiwo ba ko wajen gona to kullum ana rage masa wata riwaya ta ce kirati kuma ya zo a hadisi kwatankwacin girman dutsen wata riwaya ta ce guda biyu shi sa su malamai suka ce ya danganta da nau'in karan wasu ka ce ya danganta da garin da ya ajiye karatun abin ne ne za a cire mai kiraɗi biyu a ƙauye ne kiraɗi daya saboda abin ne zai fi cutar mutane to wasu ka ce kuma a'a ya danganta daga kiraɗi abin yake farawa rage wata ke farawa har zuwa kiraɗi biyu almin waɗannan hadisi suna nuna haramcin mutum ya ajiye kare ba tare da wata larura wata bukata ba larura shine kamar mafarauta wanda yake fita farauta halan ne yi farauta Allah ya halatta farauta Allah ya magana farauta a cikin alkur'ani ya ma cewa karnuka na farauta in suka kamo dabba matukar an tura su an bace sunan Allah to babu laifi a ciki wama allamtu bil jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah to irin wannan karan babu laifi ya zama ce yana kiwon shi ko kuma ya zama a kare ne na gadi malamai sun sun ilhaƙin gadi zai zama zai wa mutum gadi saboda kare dukiyarsa ko kare ransa ko wani makamancin wannan ba da bi idan mutum ya aji sai dai Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin rahimahullahu ta'ala yana ce amma a cikin binni gidan da yake cikin tsakiyar jama'a ba bukatar ya aje kare dan ta ko ina a kare yake haka dai shak yake faɗa amma za ga ai a wasu wuraren za ga a cikin binnin ne a cikin jama'a ne amma kila za ka bukaci ka aje kare ko kuma karen da zai zama akwai wata bukata sun togace irin karnukan da ake amfani da su irin karnuka na na wanda ana amfani da su wajen gane kwaya ko gane makami za ga ana amfani da su wajen wannan ko irin yanzu idan an gini ya rufta da akan yi amfani da karnuka wajen gano inda mutane suke a ciki alfi ko kuma a waɗannan munanan miyagun kwayoyi ko kuma makami gano inda bam yake a binne akan yi training din karnuka ya amfani da su don gano su ce wannan duk ba laifi amma kuma bayan wannan hakurin mutum ba wata bukata ya kakari a ajiya gidan shi wannan shari'a ta hana su ma waɗancan da aka yi izini banda karen da yake mai mai baki ko mai mai mai dugon baki akan idan shi ko kuma wanda yake baki kirin mai dugo akan idan shi irin munanan karnukan nan waɗannan su ma ba a so aje su koda dan irin wancan aiki ne da haka wannan akwai hadisai da suka tabbata haka sai yake cewa kuma mutum ya ajiye karnuka a wannan a gari suna cutar da mutane da yawa amma kamar yana magana a ja hankali wannan bayani da muka yi ya wadatar in mutum ba wannan bane hatta wanda zai ajiye dan farauta ko dan gadi to bai yake aika da shiga hakkin jama'a ba daidai bane mutum ya takari ce ai farauta yake kuma ya ajiye su a cikin unguwa suna razana mata da yara da baki wannan ba daidai bane shi ma zai kame yadda ba zai shiga hakkin wani ba shari'a bata baka dama ka shiga kuma haƙƙin wani ba sai ka ɗaure shi ko ka ribe shi yadda zaka yi bukata ka ta barauta sai ka tafi da kayan ka dawo ka aji in na gane ne ka aji sai lokacin da ya cancanta ka buɗe shi sai ka buɗe shi ta yadda kuma ba zai shiga ma'ana hurumin wasu ba dan wani sayin zaka tarar na taba jin wata rigima da wasu da suka kawo ƙara a ofishin hisba cewa wani mutum ya aje karnuka suna hana zuwa sallar asuba da daddare in sun fito karnukan suna kan hanya wanda ya zo sai su haushi da haushi da menene suna bin shi kamar za su kama shi da haka wanda ya sa su ba su iya zuwa sallah a ga wannan ba ya dacewa ba daidai ne ba daidai ne sai taskake su a guraren da ya kamata don yi amfani da shari'a ta halatta mai amma amma ba na amfanin babu amfani kamar irin yadda matasan mu suke gama tana kiwon karnuka wannan bai da wani fa'ida wanda yana cewa wai har yanzu akwai uzuri na mu'amala da bankuna da suke ta'ammuli da riba ganin cewa akwai jaiz bank kuma shi ma yana da tsare-tsare irin na sauran bankuna amma ta hanyar halal ka tsananta ya kai dan uwa ka tsananta domin jaiz din nan yanzu yake tasowa duka ma akwai yanzu garuwan da babu shi gaba daya duk da kwanan nan kamar yadda suka kira wata bita na halatta sun yi albishir cewa za su ƙara budewa a wasu garuwa musamman kudu da babu sun za su bude to kaga har yanzu akwai bukatar bai gama yawan da zaka ce mutane kowa sai ya dawo kanshi ba bai gama yawan ba da haka yanzu aka fara tafiya sai dai kwadaitarwa kwadaitar da mutum wanda yake da hali yake kuma mu'amala da banki zai iya budewa amma zai kace kowa sai ya koma kanshi to za ga akwai gurin da mutum yana buƙatar a turo mai kuɗi kuma ba jaiz shi kuma jaiz ne kaɗai yake da account to kaga ya zai harkar kasuwanci shi kaga akwai har yanzu ne ma zalatin laruratu qa'ima ma qa'ima larura ne tana nan amma ba ne bi akwai itar da jama'a su su ma'ana bude a ciki ta yadda zai karbe kuma ya iya wadatar mutane amma dai har yanzu akwai bukatar a samu wani banda shi a ƙara samun wani banda shi da suka ruwa bankuna nawa ake da su inda za ci gaba bankunan da ake da su a ƙasa fitattu suna da yawa amma dai da aka je gani in ƙarshen wata yadda ake layi a banki yadda ake layi ka ga dogon layi in kana son kuɗi sai dai ka je ka yi ne yanzu kuma in ka je wasu garuruwan wasu local government ɗin ma za ka ba bankin gaba ɗayan kana so sai ka yi tafiya doguwa ya ishe ka gane wahalar da ake sha wani bayan aka yi albashi da ka sai ya zo kano ya dauka daga jigawa sai sun zo kano kisa da inda ka je dogon layi sai dai kafta da asuba ko da daddare ko bayan isha ko ga damcen inda jama'a ba su barga sun gane ba waɗannan ma bankunan da ake ganin suna mu'amala da raba kenan to ina a ce za a tattare a ja'iz ai da kullum kuma ba za a dau kuɗi ba sai sai abin da hali yayi da haka ne akwai tarwa mutane su bude account din abu ne mai kyau suna da tsare-tsare masu kyau da mugalaci wannan bitar bayanan da suke nema ya kayatar da ni da yawa akwai hanyoyi da yawa wanda malamai da ɗaliban ilimi suke ba su fatuwa duk lokacin za su wata mu'amala sai sun tura cewa to za mu mu'amala ta kaza me musulunci ce a kai irin su malam abdul wahab irin su Dr. Bashir Ali irin su Dr. Muhammad Alhaji Abubakar irin su Dr. Isa Ali tabi. duk suna cikin wannan group din irin su Dr. Ahmad Dogarawa su ne suka haɗu suka kawwano lijina da suke ba su fatawa kan duk wata mu'amala da za su dan a kauce abin da yake na harama in kuma har an riga an yi suka aiko musu suka duba suka ce wannan bai halatta ba to duk ribar da aka samu za a cire ta suna da foundation da suka kaba na jaiz shi kuma za su kai can dan aje aikin alheri da ita da kaga abu ne mai kyau ba da yi a karfafa wa mutane wannan karfin ma'ana gwiwa da su huda kawo na shi amma a ci dole kowa shi ya koma a wannan yanayi din to gaskiya zai zama akwai takurawa dan wasu ma'aikatun ma in ka kai ba lalle a karba a yadda za a dinga sanya ma albashi ba tunda idan babu shi a kusa sai ga ya zama akwai wahala abin da ya kama da wannan wallahu a'lam ina ga tambayoyin da suke hannuna kenan da haka za mu shiga cikin tafsiri mun tsaya kan aya ta 82 za mu tashi kan aya ta 83 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في العرض وآتيناه من كل شيء سببا نعم wannan kisa da za mu shiga kisa ta zirƙarnayin ita ce kisa ta huɗu a cikin wannan sura ɗin kuma kisa ta ƙarshe a cikin wannan sura kuma ita ma kamar sauran kisoshin da suka gabata ne babu inda ta zo a cikin alkur'ani sai a wannan waje ubangiji Allah madaukakin sarki ce wa yas'alunaka an zil qarnai suna tambayar ka suna ta tambayar ka dangane da zil qarnai qul kace sa'atlu alaikum minhu zikra da sannu zan ambata muku wani abu dangane da shi zan muku bayanin shi zan ambata muku shi Allah ya ce inna makkanna lahu haqiqa mun tabbatar da shi mun bashi dama mun bashi iko fil ardi a bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa mun bashi ilimi na sanin dukkan wani abu da sababin da zai kai shi zuwa ga abin da yake so ya kai wannan kissa ta zirkarnai akwai abubuwa guda biyu muhimmai a cikin wannan aya da muka karanta ko ayoyi da muka karanta na barko Allah ce wa naka suna tambayar ka suwaye masu tambayar a farkon sura ba ku manta ba suratul kahf da muka zo kissa ashabul kahf mun ce malami sun yi bayanin sababin nuzul dalilin da da saukar wannan kissa ta ashabul kahf to nan ma kamar can ma nan ma haka ne yanzu Muhammad ibn Ishaq ya kawo a cikin ma'ana littafinsa cewa ya ambata cewa dalilin saukar wannan aya akwai mutum da ake kira annadir ibn al-haris yana ɗaya daga cikin fitinannu na ƙureshawa yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da manzon Allah ya je ga hira ya koyo labaruka ya samu kissoshi da tatsuniyoyi na arustum da sauransu Sai zama da idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna waje ya ambaci Allah ya gaya mutane irin abin da ya faru na al'ummun da suka gabata sai nadir sai ya biyo baya idan manzan Allah ya tashi sai ce ainihin na fi shi iya ba da labari ina da labarin da ya fi na shi daɗi ku zo in ba ku labarin da ya shi daɗi ya fi ƙari sai ba su labarin sarakunan faris to wannan nadir ibn al-haris din quraishawa sun aika shi da shi da utuba ibn abi mu'ayd cewa su je gurin malaman yahuda a madina su tambaye su cewa gafa da awar da manzo Allah yake a makka tunda su ahli kitab ne da Allah su gaya musu wasu tambayoyi da za su yi wa manzon Allah wanda za su kure shi da wannan tambayoyi din da suka je sai kurai a yahuda suka tambaye su yaya sifa shi take shi wannan mutumi da kuke so mu ba ku lagon da za ku kure shi sai suka ce ai ga yadda yake ga sifa shi ga kuma irin maganganun da yake faɗa da haka sai suka ce to gashi ga abubuwan da za mu gaya muku tambaye shi abuwa guda uku ku tambaye shi dangane da wasu matasa a wani zamani da suke tafiya ku tambaye su shi labarin su yaya lamarinsu ya kasance labarinsu yana da ban mamaki ku tambaye shi labarin wani mutum da ya kewaye kasa ya je mahudar rana da mafaɗarta menene labarinsa ku tambaye shi ya ba ku labarin ruh ar-ruhu rai yaya yake idan ya gaya muku dan abuwa guda uku annabi in bai gaya muku ba to ba annabi bane kuma ba ma inda zai je kashe shi zai nadir da abokinsa da suka zo makka sai suka ce to mun zo muku bada da abin da zai zama labagar jama tsakaninmu da manzon Allah ko kuma tsakaninmu da Muhammad kamar yadda su suke faɗa suka ce ga abin da Yahuda suka ba mu labari nan da nan aka yi gayya aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi kamar yadda riwaya ta zo da suka tambaye manzon Allah waɗannan abubuwa guda uku sai manzon Allah ya ce zan gaya muku labarin su gobe amma bai togaci ba bai ce insha Allah ba dan haka sai aka zauna har tsawon kwana goma ba wahayi manzo Allah ya ce gobe zai bada gobe ta wuce jibi gata citta har tsawon kwana goma sha biyar hankalin maka ya dau hayaniya da rudu Kace gashi mana alƙawarin gobe amma yau kwana goma sha biyar ba abin da ya faɗa sai wanda ya sa manzo Allah ya samu damuwa sai mala'ika jibril ya zo masa da sura ta ashabul kahf ciki ma'ana aka ba shi labarin zulqarnaini da kuma labarin waɗannan matasa da haka wannan kissa ta zo amma ala hakika Muhammad ibn Ishaq ya ka cikin sira asira littafin sira shi cikin sanadinta akwai rauni dan cewa ya haddasa ni rajulun min ahli makka wani mutum daga cikin mutanen maka ya bani labari ba san wani mutum bane ba a karɓar riwaya da gurin mutumin da yake majhuli ta zo daga ikrima daga abdullahi dan abbas da haka kissa ce da take tana da rauni bata inganta ba ta zo kuma malamai da dama sun ambace ta amma gaskiya bata inganta ba wasu ma za ga sun ka kissar da wasu abuwa ba ba irin wannan ba za ga sun kata ba da wannan salo ba ba da wannan siyaki ba amma dai inda aka ja ka dawo bata inganta ba domin wannan sura ne da muke karantawa sura ce da take makiyya awwal sun fara a makka ne shi kuma yahuda suna madina sannan kun duba ma za ga a ciki ai ba maganar ruh Allah ya magana a ruh ne cikin surat Isra'i Isra surat bani Isra wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila da haka suka ce wannan kisa din bata inganta ba wasu ma daga cikin malamai suna bayani shi kan sanadir ibn al-haris ai yana da wayi wanda baya bukatar sai ya ja tambaye malamai guda sannan ku duba a cikin matanin kisa akwai nakara akwai abin da yake ba bata inganta ba dan sun ce in ya ba ku labarin abuwa guda uku to shi annabi ne kun ga in har haka ne ai maza Allah ya ba su labari labarin ashabul kahf ya ba su labarin ne wanda za mu karanta ya kuma ba su amsa dangane da ruhu to kaga da da in har haka ne da kamata ce Quraysha sun musulunta kuma yahudawan nan fa da su suke gaba da annabi bayan sun gane annabi ne allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kuma ya inganta sun ce mun gane kai ne amma ba za mu imani ba saboda hasada to waɗanne guda su ne har za su ce idan ya gaya muku abubuwa guda uku ku yi imani to su me ya su yi imanin inda haka ne min babu aula su su imanin domin su sun san manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan sababin nuzul din bai inganta ba akwai wanda suke cewa yahuda ne ba kansu kai manzon Allah wannan tambaya din suka tambaye shi dangane da a labarin zulkarnai sun tambaye shi dangane da ashabul kahf suka tambaye dangane da arru wannan ba bai inganta ba shi ma a sanadin sanadin shi bai inganta ba to sai wasu ke cato ƙurai shawa ne suka yi manzo Allah wannan tambaya wanda wannan shi ne zahiri domin dai Allah ta yi wa yas'alunaka suna tambayar ka kaga dole ne a samu masu tambaya dole ne akwai masu tambayar to zahiri yana nuna mutanen makka ne ƙurai sha suka yi manzo Allah tambaya ya aka suka sani wannan wani abu ne da yake zai iya yiwuwa tunda zirkar ne da nan mutum ne da tarihin shi labarin shi ya shahara da haka ba mamaki su san ne su tambaye manzon Allah kuma ana zuwa garin su kasuwanci makka garin kasuwanci ne su ma tana zuwa kasuwanci wasu garuruwa din ba mamaki su jiyo labari zo su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama to ana Allah ya ce wa yas'alunaka suna tambaye kama ana sun yi ta tambayan manzon Allah shi yasa ka abin da siga tafi ilil mudari an zil qarnaini dangane da zil qarnaini ma abocin kaho guda biyu al a larabci shine kaho karnaini guda biyu kenan kamar ma'ana lakabi ne na shi wannan wanda suke tambaya malaman tafsiri shi ta kokarin su bayanin waye wannan zirkan ne ne tunda zamu ga anan kamar yadda Allah ya ce sa'ul sa'atulu alaikum minhu zikra wani abu da labarin shi aka ambata amma ba labarin shi bane gaba daya sai malaman tafsiri suke ta kokarin su gane waye shi bal ma ba malaman tafsiri ba har rubuce rubuce an yi akai misali yanzu akwai littafin zulqarnain wa saddusin man huwa wa aina huwa sunan littafin kenan na wani malami Muhammad Ragib Al-Dabbagh malami ne da ya rasu a 1950 wani abu yayi yi rubutu wanda ɗaya daga cikin malamai na wannan zamani a Sheikh Mashhur Hassan Salman yawa littafin tahqiqi littafin ya zo a shafi 400 da wani abu kuran ana tattaunawa ya zulkarnai su waye ya wa mabi wannan katanga da zamu karanta da aka ce ya gina ina ya gina ta waje ce banda shi akwai littafin wani malami har wa yau mu'asir malamin nan da rai sunan littafin zulkarnai القائد الفاتح والحاكم الصالح دراسة تحليلية مقارنة على دور القرآن والسنة والتاريخ نا محمد أي رمضان يوسف shi ma shafi 420 ne shi ma yana tattauna abin da ya shafi wannan matsala din banda su akwai rubuce-rubuce da yawa wanda Allah za mu ambaci wasu a cikin bayananmu da muke da an rubuta akan wannan waya zurkar ne din nan da haka maganganu ne masu yawa a sai dai akwai shahararrun maganganu wanda yawancin su ne malaman tafsiri suke ambata wasu ma a kai suke dogara cewa wannan shine zurkar ne akwai wani mutum da aka yi mai suna al-iskandar ibn Philips al-Yunani mutumin Greek suna cewa shine Zulqarnain suka ce dalili kuwa Al-Qur'ani ya nuna cewa wannan Zulqarnain din da Al-Qur'ani yake magana mulkin shi ya kai aqsal Maghrib can ƙarshe inda rana take faduwa Allah shi hatta idza balagha maghrib ash-shamsi sai da yaje inda rana take faduwa yadda zamu yi bayanin me ake nufi da inda rana take faduwa ana nufin can inda zai ganta ta faɗi ko kuwa mai ake nufi sannan kuma mulkin shi ya kai aqsar sharq ƙarshen inda rana take hudowa Allah ce hatta idza balaga matali ash-shamsi suka ce sannan mulkin shi ya kai ƙarshen aqsar shimal saboda ya jojo wa majoji suka ce mutane ne na bangaren turk bangaren turkawa su kuma suna can aqsar shimal to suka ce wannan mutumin da Allah ya kira ne. alqur'ani ya nuna da ya mallaki waɗannan wurare din kuma waɗannan wuraren su ne gurin da suke rayayyu a bayan ƙasa to irin sarki irin wannan mai girma ba zai yi a shi ba ba zai yi a an jahilce shi ba da haka suka ce kuma dole zai tabbata ana ambatan shi a tarihi ba zai zama an daina ambatan shi ba mutumin da ya mulki irin wannan suka ce to kuma a tarihi abin da yake a rubuce a littafin tarihi ba mutumin da ya yi mulki irin wannan mai girma sai wannan mutumin da ake kira al-iskandar al-makaduni shi ne yi wannan mulki din don haka shi ne Allah ya ambata ana suka ce domin da baban shi rasu sai tara sarakunan rumawa gaba ɗaya bayan da suna faɗa suna menene sai ya tara su sai ya mulke su da haka daga nan kuma ya ci gaba da bin garuruwa yana mallakewa yana mallakewa yana bude garuruwa ya je Baitul Maqdis ya zo ya je Armenia ya da ya shiga Iraki ya shiga nahiyar ina ne har ya da gina garin da ake kira Al-Iskandariya a yau a kasar Masar suka ce to wannan mutumin wannan shine dalilin da yake nuna shine Imam ah, Fakhruddin Razi ya kawo wannan magana cikin tafsirin shi sai ya ce sai ne ba akwai matsala matsala babba ya ce matsala kuwa shi wannan al-iskandar al-makaduni wannan da ake cewa shi ne zirkar ne ne ɗalibi malami ne ko kuma suna cewa malami ne na wani malamin falsafa da ake kira al kazalis kace yana kan tabarke shi ba musulmi bane shi ko wannan wanda alkur'ani ya bada labari musulmi ne shi ko wancan ba musulmi bane wannan wanda yayi wannan mulki din suka ce to wannan iskali ne mai girma da zai sanya lallai ai shakka cewa anya ma shine sai dai wani malami da ake kira ah, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi yana da tafsiri mai tafsirin sunan tafsirin sa Mahasirut Ta'wil zaka ji ana cewa tafsirul Qasimi ne zo kan wannan magana ta razi sai ce to wannan ba matsala dan ya zama malaminsa ko almajirinsa sanannen ma'ana ba musulmi ba ne ai ba lalle shi zama ba musulmi ba zai iya zama hikima da ilimi mai za ka iya ma'ana ce za iya samun mutum ya zama malaminsa ba musulmi ba amma shi saboda ilima da hikima da ilimi da wayewa ya zama baya kan tabarkin malaminsa da haka dai ya kokari ya kare wannan magana ya nuna cewa wannan ba zai hana ya zama shine zurkar jin da alkur'ani ya ba da labari ba to amma alal haƙiƙa malamai na dacen da na yanzu zaratan malamai sun nuna cewa akwai bambanci tsakanin al-iskandar da kuma Naini. kamar irin Ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a wurare da dama ya yayi bayani cewa a wannan al-iskandar al-maqduni ba shine Naini ba ya ka dalilai Naini bawan Allah ne salihi nagari kamar yadda zamu karanta a sannan kuma zulkarnaini ya je har abin da ya sha bangaren turk suka ce amma wannan al-maqduni ba ko ina kiwaya ba inda duk Allah ya faɗa bai ba na danga ba duk inda Allah ya faɗa dangane da zulkarnaini ya je ba shi wannan al bai je can ba haka ne ibnu qayyim shi ma irin wannan bayanin da kuma da yawa daga cikin malamai da suka kore cewa lallai wannan mutumin ba shine a zulkarnaini ba amma abin mamaki ka tarar yawa daga cikin malaman tafsiri irin su as irin fakhruddin razi da muka ambata irin su abu hayyan irin su an irin su abu sa'ud duk sun tabi akan cewa wannan al-maqduni al-iskandar al-maqduni shine zulqarnain amma magana mafi inganci ba shi bane to wani ne sai suka ce kamar akwai ɗaya daga cikin malamai wanda yake da irin ilmin ilmin nujum masana masanin ilmin taurari shi yana ganin cewa wannan ne da Allah ya ba da labari a ba shine al-Iskandar al-Maqduni ba kamar yadda wadancan suka fada a wannan wani mutum ne wanda yake na daban wanda shi ma yayi mulki ya ya je wurare da dama a sunan shi kamar yadda ya kawo a cikin sunayen shi akwai ifrikish mana ya ce har ma afirka shi shigo ya gina ta shi sa aka kiran afirka da afirka saboda daga sunan shi nahiyar ta samu wannan ma'ana suna ya ce to wannan mutumin shi ne wanda ake kira zurkar da shi ne wanda Allah ya ba da labari ana to amma alal hakika shi ma ba shi ba ne maganar wannan malami masanin taurari ba ba ba hujja akai domin wancan akwai bambanci da malamai suka ambata yadda Allah ya nuna wannan mutum ne na salihu da kuma lokacin da wance ya rayu da lokacin da wannan ya rayu ba ɗaya bane da haka ba ba zai zama shi ne ba ko suka ce wani mutumin Yaman ne wani sarki ne a Yaman wani sarki ne a Yaman wanda yake bitacce har ma akwai waƙoƙi da aka yi ana ambatan shi shine wannan wanda Allah yake yake ambata anan da haka mutanen Yaman su ne suke da irin wannan sunaye na zu suke amfani da zu kamar zu kada kama ma'ana zu himyar da sauran suka ce to shine anan kuma balarabe ne domin waɗancan da suka ambata ba laraba bane suka ce amma sunan ya nuna balarabe ne don haka shine zurkar ne da Allah ya bada labari anan wannan magana a Sheikh Muhammad Ragib At-Tabba mai littafin Nayd wa sin kamar yana jihar da ita cewa Nayd din nan wani ne ne daga cikin Larabawa wanda yake yayi mulki mulkin shi ya mamaye ko ina kuma shine har yaje ya gina wannan wuraren suna kama hujja da magana Abdullahi dan Abbas da aka nakalto cewa an tambaye shi waye da sai ce huwa min Himyar ya fito da kabilar Himyar suka ce wannan yana gwada shine sunan shi As-Sa'ab sunan shi As-Sa'ab sunan shi kenan As-Sa'ab suka ce shine wannan Zulkarnaini din amma gaskiyar magana ba ba ba shi bane gaskiyar magana ba shi bane wancan mutum da na manta sunan shi na biyu sunan shi Abu kari Shams ibn ubayd ibn afrikish ibn afrikish ko ibn afrikisha wancan malam yace ne zulkarnaini wanda kuma alal haqiqa ba shi bane ibn ashur a cikin tafsirin shi at-tahrir at-tanwir wa at-tahrir in ban manta sunan shi ba at-tahrir wa at-tanwir shi ko yana cewa zulkarnaini din nan da ake magana wani shugaba ne da aka yi a cana ya amfani sunan shi kun san sunayen ƴan cana bari kuma da da larabci suna ne yana nan ya ka cikin tafsirin shi ban ban yi dabdin sunan ba dan sunayen ƴan cana ko a haka yanzu zaka ji sunayen su na gaskiya wahala faɗa ne da shi ina iya tunawa a jami'ar Madina in dan cana ya zo sai a ce ya faɗi suna na addini da ake kiran shi wanda ba na yaran su ba wani wani ma mai da suna a nan jami'a sai a ce zaɓi sunan da yake so a dinga kiran shi wani ya ce Ali wani ce Hassan wani ce wannan da yake na taba zama daki ɗaya da yan cana ka ji mu a daki abinda muke kiran shi Hassan amma ka ji abokan su zo ka ji suna ni hancan ni hancan shine sunan shi amma mu kamar wanda ba ga Hassan muke kiran shi to za ga shi ma ya ambaci sunan gaskiya sunan yana da wahala fada kuma musamman babu babu wasani da za ka iya gane wa ya ake nutukin suna din wannan sai irin mutanen China ko kuma an samu wanda ya bincike gano yadda dafin sunan yake yana nan a cikin tahrir wa tanwir in ka duba ya ambata ya ce to shi a gurin shi wannan shi ne a ne kuma katangar da za a zo a yi magana ya gina ita ce katangar da ke Cana yana ya kuma kawo ya ambaci wasu daga cikin dalilan da ya dogara da su akan cewa wannan mutumi shine zulkarnaini a daga cikin dalilan da ya ambata bayan ya faɗi subomin shi zulkarnaini din to daga cikin dalilan da ya ambata kun ga yace fallazi zaharu li abin da ya bayyana gare ni inji ibnu ashur anna zulkarnaini kana malikan min mulukis si sarki ne daga cikin sarakunan cana liwujuhin saboda dalilai na farko annabila da sin kasar China ishtahara ahluha munzil idan bi annahum ahlu tadbirin wa mutanen kasar China tun da can sun dade sun shahara ma abuta sana'o'i ne da iya sarrafa abubuwa tun da can ba الثاني أن معظم ملوكهم Dalili, Nabi, مبي yawancin sarakunan su كانوا أهل masu adalci ne wa tadbirin lil mamlaka da iya jagoranci da haka anan ma za mu karanta mu ga jagorancin zulkarnaini yadda ya tafiye da al'umma da haka shi shine wani sarki ne daga cana asali anna asalis anna min simatihim daga cikin sibobin su da sha'ari ru'usihim suna tsawaita gashin su waja'alha fi da fi da firataini suna mai da su zama in gashin yayi tsotsi sunan da su mai da shi kaho biyu ma'ana suna yin abin da ake razu'aba yace wa huwa mawjudun bayna biladis sin yace a yake cewa wannan abu ne sananne cewa fa a gurin mutanen China da haka ina da haka nan Allah ya ce zurqarnaini ma'ana mai kaho biyu shine gashin sa yana da yawa sai ninka shi kitso guda biyu ɗaya sako shi nan ɗaya nan da haka shine Allah ya kira da zurqarnaini abu na hudu da yake da ya nuna cewa sarki ne daga China yace anna sudda warad ma aziman ya bada wani katanga da aka yi mai girma la yuramu lahu nadhirun fil alam yana nan a cana babu irin shi a duniya wa huwa mawjudun baina bilad sin wa bilad al yana nan tsakanin garuruwan cana da garuruwan magul yace shi mashhuri ne a littafin geography shine mafi girman katanga a duniya yace to ita ce wadda wannan sarki ya gina dalilin shi na biyar yace hadisin ummu habiba daga zainab binti jahash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da dare ya tashi sai yace wailul lil arab min sharrin qad qatarab manzo Allah ya farka da daddare sai ce kai can larabawa saboda wani sharri da ya kusa zuwa ga wani sharri da ya kusa zuwa kuti al yawma min rajmi yajuj wa majuj hakaza manzo Allah ya ce wannan katanga da aka yi wa yajuj wa majuj kamar yadda zamu karanta wanda ita ta kare su shigo cikin mutane manzo Allah ya ce yau sun dan bude wani guri suna nan suna ta kokarin su bude ta sai manzo Allah ya ce to yau sun dan bude wani guri sai manzo Allah ya yi noni da dan yatsansa ɗan ƙoba kaɗan to shi ne a nan sai yake cewa wannan wannan ya juyo majujin su za su kawar da mulkin larabawa sai ya ce to kuma in an karanta tarihi laraba ba su zata tasku ba sai lokacin da magur suka zo tatar suka zo bagadada ya ce da haka su ne ya juju wa majuj ya ce ba ta ayyana na ya juju wa majuj humun magur magul an yi su a tarihi ai mun sha bayanin su wanda ya karanta tarjuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai zai ji ana magana ta tar da magul da yadda wanda ya karanta daula Abbasiyya karshen daula Abbasiyya ta ta mutu ne a hannun magul suka shigo bagada da suka yanka khalifa din suka kashe mutane suka zubar da jini wanda Ibn al-Asir yake bada cikin al-Kamil da ya zo gurin da yazo shekarar da abin ya faru yace ce ya dade yana tunanin ya rubuta ko kai ya rubuta yace ce domin mai waye zai iya rubuta yadda musulunci ya mutu da hannunsa yace musiba ce shi yana ganin ko dujal ba zai zo da musiba da ta kai ta ba saboda bala'i an kashe mutane ba adadi sai da aka waye gari magudanar ruwa kwata inda ruwa yake gudana jini ne mutane sun mutu wasu saboda tsoro sun shiga cikin banɗaki ramin banɗaki inda ake bayan gida mutum zai shiga wasu sun hau dutse amma kama gudu za su kama su kashe haka ta tara za su kashe su ibn ah, kasir ya ce ana kiyasta wanda suka mutu sama da mutum miliyan ɗaya yace gawaki a garin bagadada ko ina sai ne zama gawa yace da da Allah ya karuwa ya daki wannan gawaki din suka kama wari iska ta ɗebi wannan warin ta watsa shi kasar sham Ya ce mutane suka dinga mutuwa saboda warin wannan gawaki din to shi ne a nan shi a ibn ashir ke tun da manzo Allah ya farka a firgice ce sharri ya kusa ga laraba kai can laraba ga wani sharri da ya kusa sai ya ce a tarihi kuma ga abin da ya faru na gushewar mulkin su da zuwan tatar to waɗannan tatar din su ne magul kuma waɗannan magul din suna can su ne waɗanda aka gina musu wannan abu su ne wanda zurkar ne ya gina da haka ne da wannan ya dogara ya ce don haka shi ne sarki ne daga cikin sarakunan cana shi ne Allah yake ba da labari ana da gaskiya shi ma magana shi ba biya ba ce dan za mu zo mu karanta wanne wanne ne sattin wannan katangar da gina ita ce wanda yake bada ko ba ita ba ce to dai da shi abinda ya ya rijar kenan kamar yadda na gaya muku an yi rubuce rubuce da yawa ba zai yiwu mu iya tattara da abin da aka faɗa ba da akwai wanda suke cewa a'a shi shi dulkarnaini ba shi ne waɗancan da aka ambata ba wani ne da ya zama annabi ibrahim har ma ya je aikin hajji a kafa annabi ibrahim da ya gina ka'aba ya yi dawabi da annabi ibrahim kuma khadir da muka karanta kisan shine wazirin shi duk waɗannan da ya maganganu ne da malamai suke faɗa amma mabi aslam mabi saukin abin mutum zai koma dangane da waye zarkar ne shine kuma abin da alkur'ani ya faɗa bai alkur'ani ya faɗa alkur'ani sifa shi ya bamu Haƙiƙanin sunan shi alkur'ani bai ambata mana ba alkur'ani ya nuna mana cewa sarki ne kana malikan salihan ajilan sarki ne mai adalci nagari wasu malamai ma sun ce annabi ne saboda za mu ga ana magana da shi kulla ya zalkar nai cewa yayi kaza yayi kaza suka ce annabi ne suka ce ba annabi bane ilhama ake masa inda ba lalle bane zama in Allah zai kimsa ba ba lalle bane sai Allah ya magana za da ga da kai da shi to wannan sifa ta farko kenan wannan alqur'ani ya tabbatar da haka abu na biyu kana mulhaman min Allah Allah yana mai ilhama kamar yadda zamu gani wanda suka ce annabi ne kaga ana mai wahayi sannan abu na uku ke yadda zamu ga yi wahayi zulkarnaini ana Allah ya ambata mana yadda mulkin shi ya hada gabas da yamma ya kai aqsal maghrib da aqsal mashriq wannan daga cikin sifar zulkarnaini kenan A abu na uku ko na hudu ya nuna mana cewa ya yi tafiya tafiye-tafiye a bayan ƙasa har sai da ya je garuruwan ya juji da juji. wanda shi ne ma gina katangar da ta shiga tsakani da mutane ta yadda in ƙarshen lamari ya yi za su zo su ma'ana cire ta daga cikin aikin da ya gina wannan katanga ɗin kamar yadda za mu karanta to da haka wannan su ne sufofin da alkur'ani ya ba mu nashi amma hakikanin sunan shi wannan duk sai dai kowa ya dinga yi amma waɗancan mutane da aka ayyana musamman wancan na barko, al-Iskandar al-Maqduni sananne ne a tarihi an yi rubuce-rubuce da yawa akan rayuwar shi an yi rubuce-rubuce da yawa akan rayuwar shi yayi mulki kuma mulki mai girma sai dai kamar yadda masu tarihi suka tabbatar shi ba musulmi bane gumaka yake bautawa da haka kaga ce ne wannan ba bai taso ba to amma magana ce da ta shahara a taman tafsiri kamar yadda muka ambata as-Sa'labi ar-Razi annasabi duka idan sun zo shi suke bada tarjama english da aka yi na tarjama alkur'ani na turanci na abdullah yusuf ko muhammad ali yusuf zaga shi ma abin da ya faɗa ke shine shi ne shine al-iskandar al amma magana mafi inganci ba shi ne. to almuhim dai anan Allah ya kira shi da naini. an yi sabani me yasa aka ce mai zirkar alqarnu mun faɗa ƙaho wai suka ce domin yana da gashi mai yawa ya tafka su yayi kaho guda biyu da su sai ake kiran zulqarnaini ba abocin kaho biyu wai suka ce an kira zulqarnaini dan yayi mulki tsawon karni biyu shekara 200 wannan karnin ya wuce wani karni yazo yake kiran zulqarnaini wannan magana tana da rauni wai suka ce an kira zulqarnaini domin yana da wata hula da yake sawa taj kambe na mulki wanda yake da kamar kahon da guda biyu ibn ashur cikin at-tahrir wa tanwir yace wasu sun ce an kira zulkarnain dan ya buga kuɗi ya sanya hoton shi da kuma kawuna guda biyu almai da an yi ta sabani me yasa an kira shi zulkarnain akwai riwaya da ake ambata daga abdullahi dan abbas cewa an kira zulkarnain domin lokacin da ya zo ya fara mutane wa'azi sai suka dake shi har sai da ya nitsi sannan ya fito sai zama wurin ya zama kamar da kaho ya karewa suka kara dukan shi zama sun bata mai sai an kira ne da dai maganganu da yawa da aka ambata amma dai almuhim babu wani abin da yake sahihi ingantayye daga annabi sallallahu alaihi wasallama da za a ce ga dalilin da ya zama ma'ana ne ana akwai riwayar da ta zo cikin littafin al-muhtara hadisi na 555 al-hafiz ibn hajar yace riwaya ce ingantacciya cikin littafin safatul bari juz'i na shida shafi na uku, Imamu Tabari ya kawo ta ta hanyar Abi Tufail cewa an tambayi Aliyu bin Abi Talib dangane da zaini, sai yace lamya yakun nabiyyan ba annabi ne, wala malak ba mala'ika bane na akwai wanda suka ce mala'ika ne ba mala'ika ne. kana abdan Sani bawa ne na kwarai ahabba Allah fa habbaku ya so Allah shi ma Allah ya so shi wa nasaha Allah fa nasahu Allah yayi kuma nasiha ga Allah sai Allah ma yayi mai nasiha nasiha ga Allah shine imani da Allah yarda da Allah kamar yadda yazo a hadisi addinun nasiha qulna liman qala lillahi malamai suna bayani an nasihatu lillahi shine al-imanu billah har zuwa karshe to bu'isa ila qaumi an aika shi zuwa ga mutanen shi fa darabuhu ala qarbi suka doke shi akan kawon shi kun ga wannan ruwa tana kame kamera da kaho fa mata sai ya mutu fa ba Allah sai Allah ya sake ta da shi fa summiya zilqarnain sai aka kira shi zilqarnain wannan riwaya aka tazo al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari ya ce sanadinta hasan ne ko ya ce sanadinta sahihi ne to almuhim Allah ya ce anan wa yas'alunaka suna tambaye ka ya rasulullah an zilqarnain dangane da wannan mutumin zulqarnain qul sa'atlu alaikum kace zan karanta muku zan muku bayani min hudan gane da shi wani abu dangane da labarin shi wanne nuna ba komai za a faɗa dangane da shi ba zikiran zan ambata muku abin da zai zama tunatarwa da jan hankali da faɗakarwa suka ce wannan yake gwada cewa abin da za a ambata mana a kissar zulkarnaini shine abin da zai amfane mu zai zama izina gare mu shi sa Allah ce sa'atul aka ka kalmar atul sa'atulu sannan alaikum minhu minhu ya nuna ba gaba ɗaya kisa za a ambata ba zikiran kuma ya nuna za a ambaci abin da zai zama tunatarwa da ibra da faɗakarwa gare mu sai Allah ce inna makanna lahu mun tabbatar masa mun bashi iko mun bashi dama at-tamkin shine a baiwa mutum dama ta yadda zai iya tasarrufi yadda yake so shine at-tamkin kamar yadda aka baiwa annabi Yusuf Allah ya ce ah, Allah yana gaya mana ko an baiwa annabi Yusuf a ah, tamkin wa zai tana mana ayar eh wa qad makanna ولقد Yusuf ليوسف في الارض ko to almuhim Allah ya bada labazin makanna saboda ya sami iko cikakke iga karanta kisa annabi Yusuf in kun tana da muka karanta ai dama ya samu cikakkiya wadda da ita ya samu ya yi amfani al'ummarsa da jama'arsa to a ni shine ka samu dama da zaka iya yin abin da kake so to Allah ya ce inna makkanna lahu Allah ya ce mun bashi wannan dama ka duba nan Allah madaukakin sarki da kanshi yake badar ya bashi dama sai ka san damar ba karama ce. tunda Allah ne ya tabbatar da ya bashi sai Allah ya ce fil ardi a bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa daga komai mun bashi sababa sababa sun fassara shi da al'ilmu wasu daga cikin malamai sun fassara sababan ana nufin al'ilm Mana Allah ya bashi sani na dukkan wani abin da yake bukata dukkan wani abin da yake bukata da zai amfani da shi ko zai yi aiki da shi Allah ya bashi dama ya bashi wannan iko din sai Allah ya ce me fa'atba sababa fa'atba sababa حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمعة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا نعم فأتبع سببا sai ya wannan sababin da aka bashi wannan ilimin da aka bashi wannan da Allah ya hore masa mun ce kalma asbab su mala wasu cikin magabata sun ce alis ma'ana Allah ya bashi ilimi na duk abin da yake bukata wasu ma sun fassara ta da ma'ana sabab shine Allah ya hore masa hanyoyi da zai amfani da su ya kai inda yake so shi yasa anan fa'at ba sababa ya zo imamu tabari ya kai a cikin tafsirin shi daga katada yace fa atba'a sababa ai ittaba'a a al-ard ya bi hanyoyi a bayan kasa wa ma'alimaha da alamomi na bayan kasa ta yadda ya san idan yi nan zai je guri kaza in yi nan zai je guri kaza in yi nan zai je guri kaza kuma wannan ne da Allah ya bashi shi ya bashi dama na yaje duk inda yake so yaje wanda wannan wani abu ne mai sauki a yau muna ganin yadda Allah ya ba wannan al'umma musamman a wannan ƙarshen zamani hanyoyi daban-daban na zuwa gurare da dama a dacen babu jirgi amma yanzu ga jirgi da mutum zai hau tafiyar da da ake yi shekara yanzu sai jirgi ya ta cikin awanni mutum zai tashi yanzu kamar yadda muke maganar a biladun sin ƙasar china yanzu mutum zai tashi awanni zai yi awanni goma sha awanni awa ishirin awa kaza sai ya so inda yake so wanda a da shekaru ake yi a da hatta aikin haji game da suke cewa az-zahibu ilayhi mafqud wal a'idu minhu mawlud duk wanda da kin haji to kamar an an neme shi an rasa ne na an hakura da shi duk wanda ya nade ka a gida ce zai da kin haji daga nan abarka to shikenan sallama da ake da shi sallama sai dai a lahira ake yi dan sai an ga ya dawo hanya ce akwai komai banda dabbobi namun daji da suke cikin hanyar akwai yan bashirayi akwai kaza da kaza kama hanya ne ana yi sannan kuma ga ruwa inda mun san tsakanin mu da da aina akwai ruwa za ka tsallake maliya duk waɗannan dalili da yasa mutum zai tafi aikin hajji ana yin bankwana da shi ne shikenan an sallama sai ya dawo ran da kuma ya dawo to kamar an haife shi ne ranar murnar kamar ran da aka samu aka haife shi ne sai ka ce mutuwa ya dawo to kaga amma yanzu yanzu ba ya zama wani abu ne cikin ɗan lokaci yanzu ku yi sallama da mutum da safe da ajima da azhar zuwa da asiri kira ka waya ce gana a harami ya riga ne to duk wannan shi yake da maka kissar da muke karantawa ta zulkarnaini da Allah ya bayar wani abu ne da yake mai yiwa tafiyar da duk wani abu ne mai yiwa idan ya zama a yanzu gashi Allah ya gode mana da mutanen da da suka mutu kafin a kera jirgi idan aka ce mu za a samu abin da zai ɗauki mutum cikin awa hudu daga nan kano ya kai shi makka ya soke shi a jidda ya hau mota ya karasa makka ba za su yadda ba ba za su yadda ba ji za su kamar khayal ne kamar tatsuniya ce kamar wani abu ne ake ake sawarawa kurin ba zai yi ba amma sai gashi yanzu muna gani gashi kullum kuma ma dada dada samu ake ma fiye da da yanzu yanzu ana maganar akwai jirgi a China jirgin kasa da in ya tashi kamar da Kano zuwa ga cikin awa ɗaya zai haka ka saurara wani irin gudu yake ka awa ɗaya ba wanda ko jirgin sama in ya tashi kusan awa ɗaya yake ko awa ɗaya da wani abu to wani irin gudu yake kuma akwai shi to kaga kaga wannan ba ba kare bane wanda nan na talakawa in kaje irin su Egypt da nan zaka irin jiragen da ake amfani da su gudu ne da shi amma yanzu a wasu wuraren an daina amfani da shi na wuta ne na karkashin kasa da yake tafiya ake biya hanya ta karkashin kasa in kawo kamar kowai yanzu daga na aka yi muku in za ku je yan kura da kun hau cikin lokaci ya tsani zuya sai dai kurin ku ga ya tsaya nan ya sauke ya tsaya nan ya sauke ya tsaya nan ya sauke to kaga duk waɗannan wasu abubuwa ne a da mutanen da suka shuɗe ba su tunanin za a samu to haka Allah ya hore wa zarkar ne hanyoyin shi ma a wancan lokacin shine anan ma sababa Yabi wannan hanyoyi din ya zo ta hanyar abi na je daga mujahid yana ce atba'a fa atba'a sababa ay manzilan ya bi hanya wa tariqan ma al mashriq wal maghrib to yabi bi wannan shine Allah ya ce ta iza balaga maghrib ash-shams har sai da ya je mafadan rana ha sai same taghrubu tana faduwa fi ainin habi'a wajen wani gidan ruwa hami'a wanda yake cakuɗe da tabo wajen inda ha qauma ya samu wasu mutane a wajen kulla ya zal karnaini sai muka ce wanda ya sa suka ce annabi ne kulla muka ce amma ba ba ba lalle bane zama annabi ne ya zal karnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna wanda in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala akan wannan aya za mu dora mu yi bayani daki daki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka karanta na kuskure ubangiji Allah ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu damana mai albarka ya albarkaci abinda ya ba mu ubangiji Allah ya ji kan magabatan mu wanda suka rigaye mu malaman mu da iyayen mu da ƴaƴan mu da kannan mu da matan mu da duk wanda ya riga mu gidan gaskiya ko kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya karba abin da muke gabatarwa na ibadu a cikin wannan wata mai albarka ya fi mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya kara lafiya